sanin kuwa ne dai cewa tun bayan bullowa tare da amfani da shafukan zumunta ta facebook da twitter da makamantansu a faɗin duniya ne dai kafafen suka samu karbuwa tsakanin matasa na ƙasashe da suka ci gaba da kuma masu tasowa kan yadda ake samun watsa labarai ba tare da shamaki ba sai dai kuma irin wannan rashin shamaki ko takunkumi ya jefa iyaye da sauran shugabannin addini a najeriya daga ayar tambaya game da alfanu ko rashin alfanu amfani da shafukan a tsakanin matasa bisa zargin da suke yi na gurɓacewar halayya da kyawawan ɗabi'un matasa maza da mata a wani lokaci ma har da kallon fina-finai irin na batsa. Malam Umar Faruk Abdullahi wani uba ne da ke kuka game da amfani da shafukan na zamani a tsakanin matasa. shafuka facebook lalatan da ake a facebook yanzu ya ɓaci ko tugo ko twitter ta nan ya zama hanya ta sadarwa ta lalata 'ya'ya mata ƙanana ta ɓata samari ta kallon fina batsa da makamantansu saboda haka ina kira ga uwaye su kula 'ya'yan nan nasu su tsare su daga irin wayannan abubuwa ɗin to sai dai kuma yaya matasa da ake zargi da wannan halayya ke ji tambayar kenan da newa wani matashi mai amfani da shafin na sada zumunci wa'in komi dai idan aka yi shi yana da muhimmanci kuma akwai kuma akasin hakan su dai wa'in abubuwa a yi su ne domin mutane su yada labarai su kara hada zumunta tsakaninsu amma wasu suna amfani da su wurin abubuwan da basu dace ba to shawara ta anan shine kowa da ya sani cewa duk abun da ka yi kana yi kanka ne to ya kamata matasa musamman masu amfani da facebook da twitter da tugo su sani cewa ya kamata su yi abun da ya kamata da wa'annan kafafen yada labarai da suke amfani da su a inda dai iyaye da shugabannin addini ke kuka game da wannan matsala masana harkokin sadarwa a waje ɗaya na ganin amfani da kafofin sadarwa a yanzu ya fi rashin amfaninsa. Dr. Sha'ibu Shehu masanin tarihi ne kuma mai sharhi kan harkokin yau da kullum. a alal hakika a yanzu gudunmuwan da kafofin sadarwa suke bayarwa musamman harkan intanet da kwamfuta da sauransu wajen bunƙasa bincike da kowane fanni ba zai misaltu ba domin a halin yanzu duk abin da kake nema ta hanyar bincike ko ta kimiyya ko ta tarihi ko ta ilimi ko ta wani fanni da ka sani za ka same shi a yanan gizo-gizo ta intanet da sauransu wannan wani babban ci gaba ne aka samu a harkan bincike. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Legas.